yau juma'a goma ga watan jumadal ula hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da biyu ga watan Mac shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alfarku bain alfirak wa bayani firkatin najiya minhum A أقائد فرقة الإسلامية وآراء كبار أعلامها نأبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد alba'gadadi, Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba a manta ba malam yana kan bambance mana tsakanin ƙungiyoyin da ke cikin shi'a imamiyya kaɗai. domin shiya imamiyya mala ya ce sun kasu gida sha biyar waɗannan da ke cewa sun yadda da imamai sha biyu ai ba kwaya ɗaya ce talaba. karkasuwa ne masu mabambantan ra'ayoyi da tunani da fatoyi da akidu wanda sashinsu na kafurtar da sashi sashinsu ba su yadda da imaman sashi ba hatta mahadi mahadi ma to nasu na wasu sun sha bamban da na wasu waɗannan ce wane ne mahadi waɗancan ce wane ne waɗancan ce wane ne waɗancan ce wane ne a san da wane da wane suka yi tsalle suka tsaya a wata tunga cewa wane ne mahadi a lokacin wasu kuma suka yi tsalle suka ce ƙarya kuke ba shi ba ne kun fahimci wannan da kyau ku shi yasa tsaya ma abin da Allah madaukin sarki ya yi ko annabi da shi shine kaɗai zai fidda mutum daga cikin al'amarin da ya samu kanshi na ruɗani Allah ya sauwaka za mu tashi inda mala ya ce zikirul yunasiya yunasiya tana daga cikin imamiya wanda in ka karanta littafin maƙalatul islamiyyin wa ikhtilafil musallin da tafsir za ka samu gamsassun bayanai akan su da kuma irin maganganunsu wanda wannan littafi na maqalatul islamiyyin yana daga cikin littattafan da izinin Allah muke sa ran za mu karanta domin mu san wasu abubuwa waɗanda suke da alaƙa da waɗannan ƙungiyoyi na matattu wanda a yau akwai ɗaiɗakun ƙungiyoyi da tafiye-tafiye na aƙidu mabambanta da suke shigo ƙasashen musulmi wanda suke aro irin waɗancan aƙidin suke zuwa ma musulmi da su wanda muddin baka tsaya ka san su ba ko to ko za su kwashe ma kafa Allah ya sauwaka mala ce haula su waɗannan atba'u yunus bin abdurrahman al-qummi wannan al'adan yan bid'a ne duk wani ɗan bid'a za ga ana danganta mabiyan shi da sunan shi kun gano wannan da kyau ko musulunci ne kawai ke danganta shi zuwa ga addini ne na Allah ba a danganta shi zuwa ga wani abu yanzu kaga shi kwamandan tafiyan sunan shi Yunus sai aka ce Yunasiya to mabiyan shi wa kana fil imamiyya shi ma dan shi'a ne imamiyya ala mazhabil qat'iyya amma suna da alakan aminci da fatoyi da qat'iyya alladina qata'u bi mauti Musa ibn Ja'far wanda suka ce Musa dan Ja'far ya mutu wa afrada Yunus haza fi babi tashbih amma shi wannan Yunus din nan sai ya wuce gona da iri wajen kamanta Allah faza ama anna Allah azza wa jalla ya hamiluhu hamalata arshihi yace ai Allah da kake ganin shi mala'ikun da ke ɗaukan al'arshi ai Allah suke ɗauka kun gano wannan da kyau ku? ba Allah maɗaukin sarki ya ce wa ya hamil ko wa ya hamilu arsha rabbika fauƙahun yau ma’irin samaniya to wai da Allah ya faɗi wannan wai Allah suka ɗauka shi Allah bai can ɗauke shi ba me ce sun ɗauka al'arshi suka ɗauka wa ya hamilu arsha rabbika kuma shi ya ce yana birbishin al'arshin ne ku gano wannan shi Allah bai face yana kan al'arshi yana birbishi ya ce to shi sa ko kai wane ne sai ka ji an koya ma karatu in ba haka ba kawacin da ka iya fassara larauci ko ka duba tarjama kawai shi kenan ka koya ma ga karatu zai gaje kai ta magana kana cikin yi kawai sai a ce batacce ne kai kuma lokacin ne sai ka ɗauki kan sakali a ta bugawa kana kokarin kare kanka cewa kai shiryayye ne kan a farga ka halakar da mafi yawancin al'umma annabi kuma kun fahimci wannan shi sa karamin sani ko to kukumi ne shi sa sai ka yi hankali da shi duk wani wanda yake da nauyin fahimta in bai sa'a ba to karamin sani sai ya kai cikin bala'i ana neman ilimi ne minal mahadi ilal lahat tun daga tsumman goyo har cikin kabari haka ake neman ilimi yanzu ku kalli dai ƙarar wannan da ya kai matuka wajen siffanta Allah ya ce mala'iku na ɗaukan Allah kuma kana taɓa shi aya zai kawo maka to sai ce wa huwa aqwa minhum amma Allah ya fi su ƙarfi ya fi su nauyi ya fi su komai kama annal karki kaman yanda wani tsuntsu ya hamilu hori jilahu kafafin shi na iya ɗaukan shi wa huwa aqwa min rijlaihi amma kuma ai yafi kafafun ƙarfi za ga wani tsuntsu jikin rushe shi kafafun in siri-siri kun tuna irin tsuntsun eh yawwa ya yake ya ma sunan shi tukuna tankarki shi sa suka ce mashi karki ne kaga kenan sunan ma daga larabci ya zo yau ya yake jikin shi fari ne ko baki ne ko ya yake na gode mai kamar hoda-hoda yawwa yana jikin hoda-hoda jikin shi haka suka yi misalin shi a nan gaba daya kun gano wannan da kyau ko ya so ya kama da wani irin tsuntsu ne yawwa ga shi na abin da suka faɗi a kenan yana da yana da yana da bindi dogo ko gajere shi ne ce abtar zambi shi ba dogo ba shi ba gajeriya ba mun gano wanda da kyau ko ka karki sosai ba ta mafaice wanda da kyau kuma wa madiyin laun kaga abin da ka faɗi kenan da ƙiƙon rajileni kafafun shi ɗin tsirtsirut ɗawi lahuma kuma dogaye ne su yi awi ilal ma yana zama ne a fadama inda ruwa yake ko ba ka ce ba a hayanan wani lokaci haka suka faɗi abincin shi kenan <laughs> jawabin fahimci wannan wai da ya tashi siffanta Allah sai siffanta shi da karki wanda yana daga cikin bata ko kun gano wannan da kyau ku yanzu kana nan waɗannan suna da littafin tafsiri sai ka karanta littafin sai ga kana iya fassara bakin kana ganewa ba a shiryar da kai ba cinda ba rubuta maka za su yi su ne su wana ba kawai sai ka zundumo kawai shi kenan kun gano wannan musamman yanzu makatib da ake sawa a kwamfuta da yawa akwai tafsiran waɗannan 'yan batattun duka kwaɓawa ne aka yi kawai kana dubawa sai ga wata magana ta birge ka kawai sai ka ɗauko kana gaya ma 'ya'yan musulmi kan ai haka shikenan kawai sai suna bincike a intanet sai su ga irin abin da malaminsu yake gaya musu to ga wani ma yana faɗin irin shi shi kenan kankaya ga kawai sun an suwa ƙidan kawai sun ci gaba in ka ga kafan sai ga kafan kamar ba zai iya ɗaukan shi ba amma kuma kafan ne ke ɗaukan shi kaga jikin ya fi kafan to wai Allah ya fi mala'ikun amma tare da kuma mala'ikun ne ke ɗaukan shi ga misali na hankali misali na ƙwaƙwalwa misali na ka kuna fahimtar wannan to ai kokarin sanin wannan ko to ne yake baka security wajen karatun hadisi wajen karatun waɗannan abubuwa inda in ka zo ma kana karanta sharhin ka gano inda aka sa gaba yanzu misali za mu karanta riyadus salihin har mu gama za ku ja ku su sharhohi na riyadus salihin ba za ku gama da su ba saboda me akwai guba a cikinsu guban ya fi alherin yawa shi sa ba za mu zo da su ba amma kuma a yanzu kana zuwa ka samu masu karantar da riyadu salihin hadda ahlus sunna sai ka same su kuma wannan ne umda a wajensu saboda mai ba su da abin da za su tace da shi suna bin abin da ra'ayi ne da son zuciya da tunani wane yayi kaza ya birge to ni ma bari in yi wannan ai inda wani ya rawa ya samu kuɗi kai in kai duka za ka ci sai ka zo da naka salam Allah ya sa mu dace wasta dalla ala annahu mahamulun bi qawlihi sai kafa hujja da cewa tuni ai Allah ana daukan shi ai gashi ya ce wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya gashi Allah ya faɗa malaiku takwas suke daukan al'arshi wa qala ashabuna hale ce mu mutanen mu da suka yi mai rabbi suka ce al'aya dalun dalatun ala annal arsh wal mahamul ayan ta yi nuni a kan cewa al'arshi ake ɗauka dunar rabbu ta'ala ba Allah ba ba inda aka ce ana ɗaukan Allah amma an ce ana ɗaukan al'arshi ko an ce wa yi rabbuka sai aka ce al'arshin ubangiji ake ɗauka na ba ta mun gano wannan da kyau yanzu in ba fito maka da wannan ba suna gaya maka wannan sai ka ɗauka inda suke da kuke da tafsiri haka suke da shi yadda kuke shari'in hadisi haka suka yi ko mun fahimci wannan ke ku dole sai an zauna an karantar da kai ba kai saka karanta ma kanka wannan karatun ka iya ba Mun gano wannan ke ku sai an karanta maka sai an maka bayanin ya abin yake to waɗannan za mu zo za mu ji magana a kansu a cikin melal to kaga yanzu magana ɗaya kawai ka kawo nasu ɗaya tak ita ke na da tasu aƙidansu na da yawa kuma masu muni za mu zo ku ji kowanne a mahallin shi zikirin shaitaniya minhum sai an ambatan a imamiya kuma shaitaniya ha'ulai atba muhammadu bin nu'man ar-rafidi waɗannan mutane su ne mabiya muhammad ɗan nu'man ar-rafidi wani ɗan shi'a ne kun gano wannan da kyau ku ɗan shi'a ne mulakab al-mulakabu bi shaitanu taq ana mai lakabi da shaitanu taq mun gano wannan da kyau wasu kuma suna mai lakabi 'yan magoya bayan shi cewa mu'minat taq kun fahimci wannan to shi ne sai yake cewa kana fi zamani ja'afar sadiq shi wannan shaitanin taq ya yi zamani da ja'afar sadiq wa asha da mudda kuma bayan rasuwan ja'afar sadiq ya yi tsawon lokaci wa imama ilabnihi musa sai yake cewa imami a bayan shi to ɗan shi ne musa kun gano wannan waƙata a bimauti musa ya ce kuma shi wannan ɗana na ja'afar sadiq musan nan fa ya rasu wanta zara ba da asbatihi to sai ware wani daga cikin jikokin shi ja'afar sadiq cewa shine imam al muntazar wanda ake sauraron zuwan shi wa sharaka hisham bin salim al-jawaliki sai ya hada baki da suka mara baya suka tafi da fatawa iri ɗaya da hisham ɗan salim aljawaliki mun karanta bayanin shi a baya ko fi da'awahu anna af'alal ibad cikin da'awan cewa ayyukan bayi a jasamun jiki ne zo wannan karatun da muke to jiki ne kun bayanci wannan a bisa riyawansu wa annal abd suka ce bawa ya siho an ya fa'alal jisim bawa zai iya yin jiki mun yi wannan bayani a baya Wai sharika hisham bin al-hakam dama hisham hisham na ai guda biyu ne ko sai kuma ya koma wata shi sai ta daidai da fatawan hisham dan hakam waza ama anna Allah ta'ala inna ma ya'lamu al-ashiya cewa wai Allah madaukin sarki yana sanin abubuwa ne idza qaddaraha in ya kaddara su wa aradaha in yi nufin su kafin kaddarawa da nufi Allah bai san su ba wannan shine kokarin danganta jahilci zuwa gawa zuwa ga Allah yanzu Allah ya buƙaci wannan to ya kafin buƙatan shi zuwa ga wannan bai san shi ba amma a ƙidan ahalus sunna Allah ya san komi kafin kasantuwan komin amma su a ƙidan suka ce a'a Allah bai sanin abubuwa kaf sai lokacin da ya nufi wannan abu ko ma ya samar da abin yadda kai ma a lokacin kake sanin abin to haka Allah madaukakin sarki shi ma a lokacin yake sanin shi ina fatan kun gane wala ya yakuna qabla taqdiril ashiya suka ce kafin Allah ya kaddara abubuwa bai kasance aliman biha masani ga wannan abun ba wa illa ma saha takliful ibad kun ba ka wato ai bai inganta ba kina kallafa ba baya aiki domin Allah ya san in yace ka zo makarantar nan tun asali ba za ka zo ba to me amfani yace ka zo kun gano wannan da ka sai ce je ka sai ka ki to daga lokacin ne yake sanin za ka ki wai tuntuni bai san za ka ki ba sai ga ka zo sai ce ashe zai zo wai bai san ba za ka za zo ɗin ba sai in ka zo ne zai sani kenan ɗan adam yana riga Allah mai sanin abu kafin nan Allah ya sani yawa waɗannan batattun sai ya ce sai a shiru kar a bayyana ma al'umma karatu sai ya ji ana karantar da su umdatul aka bulugul maram da abubuwa wayo da wannan dan ka ka shekara ɗari kana karanta wannan mai wannan aqidan ba sai mai da kai kafiri yanzu ka tafi wuta ba Kuma gano wannan ana karanta waɗancan ɗin kuma za a zo karanta waɗannan dole ta awwalan in ba ka san aqidun waɗannan batattun ba kuma ka san su bayan da za ka iya kare mutuncin aƙidanka ka mutu ka je ka sadu da Allah salin alin duk yawan ibadanka in ba ka da aqida mai kyau ta ka, duk yawanta kun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imanin qala abdul qahir abdul qahir yace qad zakarna fi hazal fasl a wannan fasli jama'a mun ambaci firqir rafdi ƙungiyoyin 'yan shi'a mina zaidiya mun yi jawabi akan mun san zaidiya da karkasuwansu wal kaisaniya kuma mun yi bayanin kaisaniya da karkasuwansu wal imamiyya ko muka yi bayanin imamiyya wal kaisaniya min humul yawm ita ƙungiyar shi'a kaisaniya a yau na fi gimari akhlaq az-zaidiyya wal imamiyya sun riga sun afka sun cuɗe da waɗancan zaidiyya da imamiyya baki ɗaya dama haka in bida suke suna da zumunci ana tafa kawai sai a nemi ƙungiya iri kaza ta bida kawai sai a rasa ta ta narke a cikin wata kamar yadda tijjaniya da ƙadiriya nan gaba za su narke gaba ɗaya cikin shi'a ku gano wannan da kyau ku za a neme su a rasa su za su narke haka ƙungiyoyin 'yan bid'o'i da ke cikin ahalus sunna nan gaba za su narke gaba ɗayansu a cikin itizali da kuma hawarici domin take taken su kenan jama mun gano wannan da kyau ku Allah ya sauwaka sai ce wa baina zaidiya wal imamiyya tsakanin zaidiya da imamiyya min hum mu'ada akwai adawa babba turisu tadlili ba'duhum ba'dan wanda ya haifar da sashin su na bayyana cewa ɗayan sashin batacce ne wa qala ba'du shu'ara'il imamiyya wani daga cikin mawaƙan imamiya ya rera waƙe ya hajjuna zaidiya yana ma ‘yan zaidiya zambo yana cewa ya ayyuhar zaidiyar mahmala imamukum fatun mursala ya rahmatil jawin tabbalakum gasatku gasattum fa fa’akharaktun lana ya ce jundala ya ce ya ayyuhar zaidiya ya ku waɗannan ‘yan zaidiya mahmala wanda ba kowa kuke ba imamukum za a fatun mursala jagoran da kuke bi zai ɗan ali suke cewa yana da aibi sakakkiyar aibi waye zai bi shi ya rahamat ya ku jimagu aljau wanda suke yawo kamar mikiyoyi wanda suke yawo a cikin yanayi wanda ba su da yadda za su yi tabballakun Allah ya tsine maku albarka ga sattum kun tsunduma cikin ruwa kun nitse fa akharajtum lana jandala sai kuka fitar mana da abin aibi abin shirme wanda ba wani abin da za a yi madalla da shi kun banda aitace ce ku ce ba abin da kuka iya zuwa da shi ya zazzage su ya ci mutuncinsu fa ajabahu sha'iru zaidiya sai mawaƙin zaidiya ya rama ya ce imamuna muntasibun ƙa'imun la kallabi yutlabu bil gharbala kullu imamin la yura yi laysa inda na hardala ya rama ne imamuna ya ce mu imamunmu muntasibun ƙa'imun an kafa shi ne kuma an san shi yana nan la kalladhi yutlabu ba wanda ake neman shi wanda ya buya ba kullu imamin duk wani imami la yuraja haratan wanda ba ganin shi ido da ido laysa yasawi inda na khardala to bai kai kaman kwayan komayya a wajen mu ba kaga su sun zage su kuma sun zage imamin su ma san rama yanzu suna cawancan imamin na yan shi'a mahadiyul muntadar ba kowa ne a wajen su ba saboda ba a ganin shi kuma waye na shi Allah ya kiyaye qala abdul qahir innal fariqaini dukkan su muka hada su muka kwantsame su an shi'ir huma gangane da waƙoƙin nan nasu bi qaulina mu ko muka maida masu da marta to haka ahlus sunna suke yan bid'a duk su gama dimuwan sai ku haɗa sai ku markaɗe su su duka kawai ba wanda za ku goyi baya yanzu wancan da ya lamme da walam yulat sabul jabbar suka mai da ran mikiya suka keta shi su ma ba abin yabo ba ne ba fa Don irin wannan shirkan na lamme da wa lam su ma su abu jabbar suna da irinta exactly suna da irinta don wani tashi gaba ɗaya sai a ce eh ya faɗa amma sai a gabatar da su ma na sai a haɗa sai a nike su ina batan mun gane domin mahaifinsu da ya zo yana yaban Sida da abdulkadiri cewa yana aiki da kun fayakun wa ke aiki da kun fayakun kuma ya ce shi kaɗai yake bai kamata sa ba waye kaɗai yake bai kamata sa ba to me bambancin su da lamme da wannan miyola din asali ko ba wai ya yi nufin raddin waƙan lamme da wannan miyola ba sa aka yi kawai abin ya haɗu sa aka yi domin dama suna rigimansu na masallaci rigimansu na kaza dindin suna ta faɗa kawai sai ga lamme lidu wa lamme ai sai ya ɗauko ta sai ya saka cikin rigima Amma in ba da haka ba ina su ma 'yan da sun karanta fatawul maula da sun ɗauko sun ce in wancan ya yi laifi kai ma ba ku irin ta gidanku ba to amma da yake duk gayya ce ta rashin gaskiya kun gano wannan Shin da duk gayya ce ta rashin gaskiya to sai a rufa ma juna Allah ya sawwaka abdulkar ce ya ayyuhar rafida mubtila da awakun min asliha mubtala ce ya ku waɗannan 'yan shi'a batattu maƙaryata asalin da'awanku tun a ta dama ɓatacciya ce da'awakun min asliha mubtila ɓatacciya ce tun a asali imamukum in gaba fi zulmatin fastadrakuhu al-gha'iba bi mash'ala yace imamukum imamun da kuke cewa wai mahdiyul muntazar in gaba fi zulmatin in ya buye cikin duhu ba ku ganshi ba fastadraku al-gha'iba to ku marmaza ku riski wannan da ya boye bil mash'ala ko da toce ku kai mashi ku haska ku gano shi man kun gano wannan da kyau ku a gano a gano inda yake domin har yau shuru shuru dai ba a ganshi ba aw kana magmuran bi amarikum fastakhraju ma'murun bil gharbala yace kai in ya kasance ma'amuran bi amarikum wai yana rayuwa ne ta hanyar rayuwanku kun bayyance wannan da kyau ku shi ba zai fito ba sai yanayin yanda rayuwanki ya hukunta to fastakhrajul ma'amur to sai ku fito da yanayin rayuwan da zai sa ya bayyana ku tafi can ku tattara inda ya buyan ku ta yin abin da zai sa ya fito har ya fito ɗin lakin imamul haqqu fi ƙaulina man sunnatin au ayatin munazzala almunzala sai ke cewa kai mu fa imami a wajenmu na gaskiya kuma imamun a wajen fatoyinmu da muke badawa wanda sunna ko aya suka sauka ne dangane da shi wa fihima lil muhtadi muqna'u kafa bi hadaini ko yace wa ma cikin qur'ani da hadisi lil muhtadi ga duk wanda yake shiryayye ne makna'u to wannan zai gamsar da shi kafa bi hadaini qur'ani da hadisi mu sun ishe mu lana manzila sune da Allah ya saukar mana kuma mu anan zamu tsaya duk wani hayaniya da wani zai kawo ce imami kaza shehi kaza wali kaza wallahi wannan bai ishe mu kun in in zaka mai da mutum martani ba zagi ba cin mutunci ba mai ƙarya ba mai sharri ka faɗa abin da ka sani kawai kai shiru kana jin ƙarya da sharri sun shigo cikin harkan to ka batta in ba ka ba wallahi in ta tashi barewa wallahi da kai za ta bare Allah ya sa mu dace jama iyakan magan da mala ya dan kawo mana dangane da kaisaniya zaidiya da kuma imamiya kenan ka gane suna da bambanci iri-iri sai ce al-fasl thani min fusul hadal bab fasli na biyu daga cikin fasalan wannan babin kun gane sai ce fi bayani maqalat al khawarij anan za a yi bayanin ƙungiyoyin khawarijawa ne su khawarij a ƙasa ma ce yi ƙwalli hazi ta'ifa ita wannan ƙungiya na khawarijawa ana kiransu da khawarij ana kiransu da haruriya ana kiransu da annawasib ana kiransu ashirratu wal hakamiyya wal marika duk wannan sunayensu ne isan kana katu kaji an ce almarika khawarij ake nufi alhakamiya khawarij ake nufi asharratu khawarij ake nufi annawasib khawarij ake nufi haruriya khawarij ake nufi in an ce khawarij to kuma khawarij ake nufi fa ammal khawarij ce su amma khawarijawa fa jam'u kharijin jam'i ne na kharij mufradin shi kenan kharij jam'i sai zama khawarij wa huwa allazi khala'a ta'atal imam al-haq shine wanda ya majagora na gaskiya tawaye mun gano wannan ana tafe kawai shugaba in yi wani abin da ba haka bane kawai sai balle ya ja na shiga yayin ya ce shi sam an yi kaza bai yadda ba ta wannan ya zama ba hawariji wa a'lana isyanihi ya bayyana bai tare da wani kuma duk abin da yake a kai na shugabancin da aka sani ya saba mashi shi zai nashi ne ba zai bi wannan ba wannan shine hawarijanci wa allabba alaihi kuma ya mai daren mikiya ya mai tawaye ba'a da an ya kuna a ta'awil mun gano wannan bayan ya kasance gare shi yana da tawilin da zai iya kawowa akan abin da yi wancan ya mai tawaye amma kuma still sai ya ci gaba kan da tawilin wa ulama'u shari'a su malaman musulunci sammunahum bugatu suna kiransu da cewa al albugatu wa amman nawasib amma sunan da ake ce masu na nawasib fa jam'u nasibin wa qad nasibi ana iya ce masu ma nasubi wa huwa al-ghali fi bughd ali ibn abi talib sune wanda suka wuce gona da iri wajen kin na ali wa amma haruriya haruriyya fa nisbatun ila Hiraura, su haruriya dangantawa ne zuwa ga Hiraura. وهي بفتح الحاء والراء وسكون الواي ويقول بفتح بالضم قرية أو كورة بظاهر الكوفة ونوجيني أوجن كوفة وأما الشرات بضم الشين فجم شار مثل قضاة وقاضي وقد سموا أنفسهم بهذا الاسم سودا كان سكي كران كان سدا وانا وزعموا أنه شر أنفسهم من الله وأنهم شروا أنفسهم cewa wasu sun sai kawunansu a wajen Allah ne mali ce wanzuru ba da haza ma katabnahu ala maqalatil ash'ari ce ka je ka dubi abin da aka rubuta a cikin maqalat na al ashari maqalatul islamiyyin wa ikhtilafil musallin mali ya kawo ka waɗannan sunaye ne tare da zamu zo mu ji su ka je su dalla dalla daki-daki. in Allah maɗaukin sarki ya so subhanakallahumma biyan ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum